Turn on. haka ne wa matasa mu da sake saduwa da ku a wannan ranar Lahadi don gabatar muku da labarun matasa daga studio Kalangu a ɗakin magana kuna tare da Nisa Mira Gwafi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya ne Fanta muna lahiya? Alhamdulillah Mira ya kike? Lafiya launi Gora. To da me kika zo mana yau? za mu fara zuwa jihar difa inda muka ɗauko muku zancen tsarin bunƙasar zaman lafiya wanda ya tattara kimanin matasa sattin a leko a cikin takaitaccen rahoton namu na ranar lahadi za mu gabatar muku da muhammadu mari matashi wanda na kasa shi ta hana shi koyon aikin kera kujerun karfe ba a ƙarshe kuma sai filimu na wasannin motsa jiki Gora a garin Cigozirin, kungiyar shawarar matasa ta gudanar da wani horo a fannin fasahar kwamfuta tare da ban hannun tsarin da ake cema Projet Village Intelligent ranar talatar da ta gabata. Haka ne Mira, bar ma bar barku da wannan tsokacin da Madam Abdulaziz Umma Kaltumi Usman ta yi wa abokin aikinmu Ahmed Filan. Je suis honoré de votre présence aujourd'hui à Na ji daɗin kasancewar ku a cikin shagulgulan suma wannan zaman taron bayar da horon ga na'ura mai kwakwalwa kuma zan yi unhani da wannan dama don in ƙara tunatar ma al'umma al'umma ma'anar girka wannan cibiyar wadda an kawo ta ne don kawo ma al'umma sauki kan dubarun adana kudaden su ta hanyar yanar gizo tsarin da ake ce ma mobile money kudi a salula misali idan muka dauki kamfanin move suke da flows kuma akwai airtel money zamani kashi na kamfanin zamani wanda da shi ake ce ma orange ta hanyar wannan tsarin muna iya biyan kudaden mu daban-daban da sauransu ko kuma mu aika kudade nan gida da waje ko mu yi sayayya haka zalika cibiyar na taimaka ma matasa musamman ma 'yan mata kan kwarewa kan na'urar zamani mai kwakwalwa. Kwamitin gundumar Dogon Dutse na kungiyar agaji ta Kura Rouge ta yi wa makarantar Ecole Duchi Sud 2 kyautar kujerun aji bayan wani kuka da kungiyoyin kulawa da makarantar suka yi. A cewar Inspector Zezi Dade Salifu, wakilin wannan tsarin waɗannan kayayyakin aikin za su taimaka wajen kyautata halin koyo na ɗalibai. Ga tsokacin da yawa abokin mu Abdulaziz da Yuma. Wannan taimako da Kura Rouge ta kawo sai mu ce abin alfahari ne kuma babban taimako ne. Wato in ana neman a ƙara hazaƙa yara bisa ga neman ilimi ya danganci abubuwa da yawa amma kuma su wurin zama yana ɗaya ga abubuwan da ya kamata a sama ma yara in ana so a samu ilimi ingantacce in babu wurin zama na kwarai to aiki bayin kyau kuma inspection inmu yawancin lokaci yara hudu zuwa biyar suke zama bisa tabla kenan kaga babu wani aiki wanda za a yi na kwarai nan wanga taimako da kuraduji ta kawo wato muna godiya kwarai zuwa gare su muna tsammanin kuma zuwa gaba wasu za su kama musu saboda yara su samu ilimin na ingantacce eh, in ka diba cikin kalasoshi za ka ga wani lokaci yara ba su yi rubutu ma da kyau amma waɗanda tabulkan da aka samu yaran mu za su samu su ɗauki ilimin su cikin walwala Fanta matasa sattin ne da suka fito daga garuruwa ashirin da ke karkashin gundumar Kabalewa suka taru a garin Leko daga ranar biyu zuwa uku ga watan Fabrairu da suka gabata, inda suka tattauna akan mahimmancin wasan tabastaka wajen bunƙasa kwanciyar hankali. Wannan taron kuma Mira tsarin bunƙasa zaman lafiya a Nijar ne ya jagorance shi. karin bayani da cikin wannan rahoton wanda Maina Abdullahi shirya mana. Wannan haɗuwa ta musanya ƙwarewa na da burin taimakawa matasa bunƙasa wasan tabastaka ganin halin rashin tsaro da yankin Difa ke fuskanta tun a shekara ta 2015. Wasu daga cikin mahalitan sun bayyana matsayinsu da kuma abin da suka riƙe kan wannan haɗuwa. Wasan tabastaka na tana haɗa kawunan mutane daban-daban. Da kabilu da dama babu arme tsakaninsu amma yanzu da ana tabastaka nan sai kaga ana arme abin da ake so ke. To abin da na fahimta na farko yana kawo zumunci sosai gaskiya tsakanin kabiloli kuma yana kawo haɗin kai ma sosai ya shahi matasa maza da mata kuma gaskiya muna jin daɗin yin shi sosai daraktan matasa na jihar ningimi ya ba da gargaɗi ga matasa na su kiyaye wannan al'adu nasu da kyau muhammadu isa matasa ya kamata kullum su mai da himma na ƙarfafa cuɗaya zamantakewa da kishin ƙasa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'umma musamman musamman ma na gunduma gingimi. Waɗannan matasa ya kamata su riƙe al'adu da muka gada tun kakanni da kakanni. Al'adu wani tushe ne mai ƙarfi wanda al'umma ya kamata su riƙe, in ji Muhammadu Isa Gora a cikin takaitaccen rahoton namu na maraicen wannan ranar Lahadi za mu gabatar da Muhammadu Mari matashi ne mai fama da nakasa wanda yake aikin kera kujerun karfe. Bari mu saurari wannan rahoton nashon da aka fassara muku. Mamudu Mari wani matashi ne mai shekaru 31 da ke rayuwa da nakasa a shekara ta 2021 ya ɗauki niyyar barin ƙauyen nasu inda an kaife sa domin ya je koyi aiki ya bayyana mana dalilin da yasa ya ɗauki wannan mataki ni baran nan bata burge ni ba gaskiya shi din ne nike gani na koma irin sana'an nan an fara koya mani a gudumariya kasan difa dan uwana ya kai ni nyame na koya sana'a saga na kujeru na iya shi wacce na gadon ma na koya tun shekaru biyu mamudu mari na gudanar da aikinsa a cikin ƙauye a cikin wata runwa inda yake ɗinka kujeru kamar kowane aiki ana cin karo da wahaloli amma duk da haka yana samun ɗan abin da yake riƙewa ya koyi wannan aiki kuma yana koya ma matasa na ƙauyen nasu kan aiki da gare ni bai ishe ni ba in na samu yari zan yi shi gaba sha Allah ina haka ɗin ma yanzu yara sun zo guri na na fara koya yara kaɗan kaɗan da kauye da bangali da daban daban to shi ne na koma kauye yanzu kenan mara din ma na samu mahal mara din ma zan koma zamna yin nisa. mai koya masa Muhammadu Lawali yana ganin matashi ne mai cike da niyya kuma yana ba shi goyon baya ya kiraye ni tun yana ƙauyen su ce mini yana bukata ya zo ya koyi sana'a hannu saboda shi gwamma ya dogara da kanshi na ma uwayen shi alkawali hankali zan kula da shi har dai ya koyi sana'a to alhamdulillah shi nan gaskiya yanzu ya koyi sana'a daidai gwalgwado ina taimaka ma kanshi da yan uwan shi wannan abun alfahari Fatuma Madu wata mai zuwa tana sayan kujeru a wajen Mamudu Mari ta bayyana jin daɗin ta kan yadda yake aikin nasa. Ni ma na kai mishi kujeru kuma ya yi saka mai kyau wannan gaskiya aiki ne na yabawa sosai gaskiya. Yanzu kuma sai filimu na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. Cin kofin kwallon kafa na Afirka Cote d'Ivoire shekara ta 2023 na kan hanyar shi ta ƙarshe tare da wasan final da za a yi tsakanin Les na Cote d'Ivoire da suka dawo daga nesa da Super Eagles na ƙasar Najeriya. Wannan fafata za a yi ta a tsakanin ƙungiyoyin 'yan wasan guda biyu. Cote d'Ivoire da yana da babbar sa'a ganin cewa za ta yi wasa a gida. an nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau mun gode muku da haƙurin da kuka yi don sauraron shi sai wani sati mai zuwa mun sake haɗuwa.